yadda za ka cire ma kaman x wato ca7 google account cikin sauki idan wannan shine farkon ka wannan channel akwai wata kalma da za a gani kasan wannan bidiyon ta subscribe sai ka taba ta sannan ka taba alama karora domin samun dukkanin sabon bidiyon da zan dora nan gaba idan bidiyon ya birge ka sai ka danna mai alamar like so kai ma wayar karasto ko kai mata watan za a ga cewa ta yi ta shige-shige ka kawo daidai kamar nan wannan fuskar za ta zo ta tsaya ba za ta wuce gaba abinda za ka yi sai ka zo ka jona mata wafi za ka kunna wafi na wata wayar sai ka dan jira ka yi connecting din shi za ka tana sacin za ta yi kokari ta kama wafi na wata wayar tana kama wafi na wata wayar sai ka taba shi ka je ka jona wafi na amma ni yanzu a yanzu haka na riga na yi connecting din wafi sai ka dawo baya ka dawo kan fuskarsa kana dawowa kan fuskarsa kamar wannan sai ka taba gurin emergency kana taba sai ka taba wannan abun sau biyu da sauri da ka taba ga wani alama biro nan shi ma sai ka taba kan shi kana taba kan shi ya baka wannan fuskar za ka taba wurin nan wurin da ake karin nomba nan za ka zaɓi kowace nomba ta yi ma sai ka taba kanta kana taba kan sai ka taba kan number nan sai ga wasu 'yan dogo nan guda uku daga sama hannun dama sai ka taba su kana taba za ga ta baka zaɓin sha sai ka shiga da ka shiga nan za ka gurin gmail sai ka taba kan gmail kana taba kan gmail sai ka taba alama skip sai ka taba wannan zaɓin add account nan sai ka taba zaɓi na ƙarshe order kana taɓa nan abin da za ka yi bayan ta kama wannan fuskar za ka sa kowane kalar email wanda kake da shi kowane kala ne ma zai iya amfani a nan kawai za ka taba kamar yadda ka ga yana ƙoƙarin saka wani email da nake amfani da shi a yanzu haka amma kai ko da baya amfani dai inda an taɓa buɗe shi kawai kan za ka iya ka sa email ɗin daidai da kamar yadda ka ga yana sawa tana hada ga wani bulan rubutu nan manual setup sai ka taba shi kana taba sai ka taba zabi na kasa duka duka kana taba sai ka taba wurin select shi ma nan kana taba shi zai baka ok wurin ok sai ka taba tana abin da ka yi ka taba pin code sai ka sa nambobin security wanda kasancewa ba za ka manta ba kada ka sa wanda zai baka wahala dan gaba za ka yi amfani da shi idan ka sa wanda yake da wahala ka manta shi kaga yake naka zai dawo kasa kamar yadda kake kallo ni yanzu haka yana sa 1234 bayan ka da ka gama sa sai ka bashi sai ka sa skip tana tana ma sai ka zo ka taba skip kana taba zai baka wannan fuska sai ka taba cancel kana taba na abinda za ka yi za ka dawo baya ne ga baki da za ka taba back back back sai ka dawo ma kan fuskar ta tana dawowa na sai ka taba wannan abin tana ma sai ka ta shiga ka ta shiga za ga tana sashen bayan duk ka gama ta taɓa 'yan abubuwa tana nan sai ka taɓa nan zaɓi na biyu ta sai ka ɗan jira ta na wani ɗan lokaci ko kafin ta gama sashen nan password ɗin da ka sa a can baya shi za ka sa nan kamar yadda ka ga nasa 1234 sai ka taɓa kana taba za ka ɗan jira ta na dan lokaci kaɗan za ta ɗan sace idan network ɗin naka yana da ƙarfi za ka cewa kai tsaye ta huce wannan wurin idan network ɗin naka baya da ƙarfi za ka cewa ta ɓata lokaci ko kafin ta kawo mana sai ka taɓa skip in ta kama wannan fuska nan sai ka taɓa skip daga nan kuma za ka taba duk dai wuraren da ka yana tattabawa domin aikin ma an kusan zuwa karshen shi kada ka manta idan wannan shine farkon ka wannan channel akwai wata kalma da za a gani kasan wannan bidiyon ta subscribe sai ka taba ta sannan ka taba alama karora domin samun dukkanin sabon bidiyon da zan dora nan gaba idan bidiyon ya birge ka sai ka danna mai alaman like a sannan hankali da kana gani aikin ya kusan zuwa ƙarshe saura kiris bayan ta wannan sacin ta wannan sacin za ta kawo ma fuskar ta ta gaba wato fuskar da za ka zaɓi ƙasar da kake kamar wannan kawai za ka zaɓi kowace ƙasa ce kashe sai ka taɓa kanta ko ma ina ne kamar yadda ka gani na neman najeriya ka ga yana na taɓa sai ka taɓa skip next nan ma sai ka sa nan alamar good nan sai ka sa next nan ma next nan ma sai ka taɓa next za ka cewa ta kawo makan fuskar za kamar yadda ake bukata kaga ta wannan hanyar za ka bi ka cire mata google account cikin sauki ba tare da ka bata wani lokaci ba ko kuma baka je ba tare da ka je gurin wani mai kwamfuta ya bata ma lokaci ba idan ka kula za ga cewa yanzu security ya haukanta to za ka iya zuwa ka cire shi ko ka je ka canza wani wanda kake so kada ka manta idan wannan bidiyon ya birge ka sai ka danna mai alamar like sannan in wannan shine farkon bidiyon da ka fara kallo a bidiyoyina sai ka taɓa alamar subscribe sannan ka taɓa alamar karora da zarar na ɗora sabon bidiyo za ga ya zo ma kai tsaye a wayarka.